Alhaji Umar Hussein Gabari da ke zaman shugaban kungiyar ta amata na ƙasa baki ɗaya ya ci bisa kiyasi gurguncewar kasuwanci sanadiyar ƙalubalen tsaro a yankin arewacin Najeriya musamman a jihohin Borno da Yobe a shekaru ukun da suka shuɗe an yi hasarar fiye da naira tiriliyan goma sha ɗaya. inda za ka duba shekara ukun da kawo yau da za ka duba irin mutanen da suke shigowa daga sauran kasashe su biyo ta boda din da ake wannan abu abin da mutanen kasar najeriya suka rasa ko kuma wa'annan state state da su mutanen da suke towowa da kuma asalin irin abubuwan da aka kwakona ba ƙananan kuɗi tattalin arziki najeriya ta rasa ba aƙalla wajen 11 trillion naira trillion goma sha ɗaya an yi rasin tsakanin masu neman riba da kamfanonukan da za su da mutanen da suke sayar da kayan da su can mutane suke shigo da kudinsu su shigo ta wannan boda su shigo ba lalle kano ɗin shirkar da ake zuwa saya ba su wani daga maiduguri zai saya koma idan mana akwai lokacin da yake su kansu maiduguri ba dama su fita sai dai shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwar ta najeriya ya ce akwai alamun al'amura za su daidaita a wannan shekara ta 2014 musamman ganin yadda zaman lafiya ke ci gaba da ke ta a lardin. Allah ya fara kawo afuwa wasu muke nema Allah ya kawo zaman lafiya muna sa raina wannan karar 2014 insha Allah komai zai koma daidai. Ku a kasuwanci a nan eh, tunda daga can suke kwararowa su zo nan kun fara ganin alamun hakan din? Warai da gaske tun daga 2000 ma shekara 2013 ta fi zaman lafiya akan shekara 2012. Tal akari da ci gaba da ingantar yanayin tsaro a lardin na arewa maso gabashin Najeriya ne ya sanya su ma al'ummar garin Fataskum da ke jihar Yobe ta bakin Alhaji Gambo Baro Fataskum suka yi kira ga gwamnan jihar ta Yobe Ibrahim Gaidam ya roƙi bankuna masu ofisoshi a garin su buɗe domin ci gaba da hada-hadar kasuwanci kamar yadda aka saba. Idan an yi salari, wallahi garin fataskum in ka zo za ka tausaya mana bankin First Bank in nan za ka samu mutum ya ɗari biyar suna layin ATM. Wasu sai sun je Azarai, wasu sai sun je Damaturu ko Misau ko Gombe za su ɗauko kuɗinsu. 'Yan kasuwa suna shiga halin kuncin rayuwa don haka muna kira ga mai girma gwamna a yadda ka jajirce ba ka so bankunan nan su tashi suka tashi to amma mun roƙe ka don Allah don annabi ka ƙara shigowa cikin wannan al'amari a shiga maganan nan bankunan nan su dawo su ci gaba da ayyukansu saboda muna ganin zaman lafiya alhamdulillah sai godiya 'yan kasuwa suna ta haskokin jama'a sun dawo a watan disambar shekarar da ta gabata ne aka gudanar da taron raya tattalin arzikin lardin arewa maso gabashin najeriya a garin Gombe da ke jihar ta Gombe inda har ma shugaba Goodluck Jonathan ya yi alƙawarin cewa gwamnatin tarayya za ta ɗauki ƙwararan matakai domin farfaɗo da yankin cikin hanzari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Arzikin muke nema ba a jawa muke yi ba. ka tsare mu da mummuna ba a dawa muke yi ba ka gyara halin abokaina arzikin da muke nema ka